Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na, Binta Esero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown ya yi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. To yanzu bari mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Eh, za a iya cewa kenan yawan tarkon laifuka ya ƙari kenan don a samu fita a tsakanin mashaya da kuma waɗanda suke aikata laifi bayan sun yi shashaye. gaskiya ne tarko ya karu a wasu tarkunan ma lokaci za ka ga an je ko inda ai mai abin siyarwa wani zai je ya tsaya a wajen mai abin siyarwa ko mai shayi zai da gangan zai kakaro tari ya ce za ga mutane sun gudu sun watse wataƙila har da mai shayin ma anan za su kwashe cinikin nasa su kwashe komai da komai su yi gaba amma me yasa suke yin tari wai su nuna cewa su suna da wannan cuta saboda mutane su gudu dan duk lokacin da suka ga an yi tari kowane ne yana kokarin ya gudu saboda masana harkar lafiya sun ce mm. yawanci ana ɗaukan wannan cutar ta wannan tarin mm. da haka sai suka fito da wannan dabara sababbin dabara ne suka fito da ita har akan ATM suna yi wani lokacin ah, kamar yaya irin ATM na cirar kuɗi a jikin wajen banki eh. na ATM mashin ɗin nan da ake mm. shi ma an ka je kana yi lokacin sai ka danna suna bayan ka tunda layi ake bi sai kuɗi ya fara ka danna kuɗin sun tabbatar ka danna ya fara ƙaran nan gargar gargar kuɗin yana kirgawa eh sai su zo kusa da kai su ta tari su ta me yasa kake tari suna eh da ka gudu garin wannan hayaniyar da sai su kwashe kuɗin da ka fito da shi kenan za a iya cewa ita lockdown kamar ta bayar ta hannun da hannun dama ne ta karbe da hannun hagu eh, idan muka yi la'akari da bayanan ka cewa duk da cewa karancin ababen shaya-shaya ne samar da shi wato an yi samu karancin samar da shi saboda an kafe an toshe kafofi amma gashi kuma a hannu guda wato ana ci gaba da yin aikata miyagun ayyuka wato alhaji mahmud ai ka tambaye ni kalubalen lockdown ne hmm. shi ma kuma akwai inda lockdown din yake da muhimmancinsa wato an ka tambaye ni zan faɗa maka wannan na ɗaya kenan wato bayanin da kai hmm. watakila ya nuna mummunan tasiri da lockdown ya yi wajen harkar mu'amala abubuwan shaye-shaye da kuma aikata miyagun ayyuka ah, kamar bai wato bai rage komai ba duk da cewa eh, kayayyakin ko kuma hanyoyin samar da kayayyakin ya ragu amma kuma an talauci ya sa sun fito da hanyoyi wannan eh, tasiri za a iya cewa ya yi kyakkyawan tasiri shi lockdown akan sha'anin shaye-shaye da aikata miyagun ayyuka na farko dai babban tasirin da lockdown ya yi tasiri mai kyau tasiri mai kyau da lockdown ya yi mm. duk waɗanda suka aikata laifi a baya suka gudu kamar irin kisan kai da wasu manya-manyan laifuffuka mm. jami'an tsaro ba su samu damar kama su ba to da yin wannan lockdown din ya sa sun dawo gida kuma jami'an tsaro sun yi amfani da lockdown din an samu damar kama su ɗaya kenan sannan tasirin da lockdown ya sake yi shine cewa mai kyau mm. shine cewa zaka ga cewa cewa irin mutanen da suka daɗe suka tafi ba su zo gida ba sun tafi wani garin sun yi shekara goma wani bakwai wani waye bai dawo ya ga iyalinsa ba bai dawo ya ga gida ba baya kula da gida baya wani yana can yana barikin su can yana abubuwansa to dole ya sa ya dawo gida ko ya shirya ko bai shirya ba sannan an yi amfani da lockdown din nan mutane inda ma ba su zuwa masallaci akan kari sun dinga zuwa masallaci saboda babu abin da za su yi in sun dawo za su zauna a gida doman daga gida sai dai su je masallaci sai kuma su dinga zama ana tattaunawa da su wanda akwai manyan mutane wanda ba a samun dama a unguwa a tattauna da su akan matsalolin da suka shafi a harkar unguwa ko tsaron unguwa ko kuma dai wani abu makamanci to yanzu wannan lockdown din ya sa an samu dama ana zama da su a tattauna da su don a samu matsaya kenan wannan tattaunawar ta bayu ga misali waɗanda misali yaran da aka san suna wannan shaye-shaye a baya wato an samu wani wani hurumi ko wani wata dama da za a yi musu nasiha kenan misali tun da ka ce dattawan anguwa suna nan ko da mm, gaskiya ne an samu hurumi wani ba a da hurumin da za a je a yi man nasiha ba lokaci ba ma inda za a gan shi amma saboda wannan lockdown din an samu damar ganin sa kuma an masa nasiha kuma an tafi da waɗanda yake ganin suna da yanci su masa wannan nasiha kuma ya karba kuma yawanci da yawa an samu ci gaba don sun karba hmm. wasu ma kuma da kanan wajen sun daina wannan abin da suke saboda wannan nasihar da aka yi musu kuma masana masu ƙididdige na harkar laifuffuka sun samu damar zaunawa su ƙididdigensu a daidai saboda babu wani shan wahala tsakanin zuwa nan wajen zuwa nan wajen an samu cikakke kididdiga saboda lokacin da ya kamata ka je kai wannan abubuwan duk suna gida kuma zaka samu damar magana da su zaka samu tayam ɗin da suke zama zaka ka samu tayam ɗin da zaka je kai binciken ka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa babu fargaba. To jama'a zamu mu da sa'aya a nan a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ne binta Esiyaro da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.